الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo huwa waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi muna nan dai a suratu al-ma'ida a jiya mun karanta suratu ayan nan ta al-khamr ba mu karasa ba za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya akan hukunce-hukuncen giya da shari'ar musulunci ta kawo mana a jiya mun yi bayanin menene a giya ɗin menene matsayinta a littafin Allah subhanahu ta'ala da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma matsayin ijma'in al'umman musulmi tun na farko har na jiya har na yau har na gobe har na jibi har gobe kiyama sun yi ijma'i cewa lalle giya haramun ne ba ta yanda za a yi wani ya kullo a duniyan nan ya gangaro ya mirgino ya rikito ya zo ya ce mana giya halal ne mu yadda hikiman da ta sa aka haramta giya mun san cewa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan littattafan samaniya da annabawa da manzanni da aka taɓa yin su a doron ƙasan nan ba sa taɓa umarni da wani abu face alheri ne da maslaha ga mutane hakanan duk abin da kaga sun hane ka suka ce kada ka yi kaza Allah ya hana to shari'ar Allah ba ta hana abu face akwai maslaha wajen nesantan abun in ta umurce ka to akwai maslaha wajen aikata abun shari'ar Allah ba ta cutarwa sannan kuma ba ta hana al'umma abin da zai amfane ta a rayuwarsu ta duniya da ta gobe kiyama in kaga shari'a ta hana wani abu to akwai cutarwa akwai barna sannan kuma barin shi din akwai maslaha akwai alkhairi a tare da shi saboda haka shi ɗan adam a iya tunanin shi da ɗan ƙwaƙwalwan shi tsukakke da ɗan hangen nesan shi wanda baya kai gobe shi zai iya runguman wani abu ya ga cewa akwai alheri akwai jin daɗi akwai maslaha sai ka ga tarar kuma cuta ne shi ya runguma dan adam yana ganin kudaden riba dadi ne da su alheri ne fawaid ne ana kiran shi interest wani jin dadi ne ai ta ci dan adam yana gani ka rungumi dukiyar maraya kai ta ci jin dadi ne amma ka duba shi jin dadin a wajen shi a mahangan shari'a kuma Allah ya ce innama ya'kuluna fi butunihim naran duk wanda yake cin dukiyar maraya wuta yake kwankwada to dan adam bai isa a bisa kwakwalwan shi ya gano wa kanshi menene maslahan shi ba menene kuma amfanin shi ba sai abinda shari'a ta dictating masa shari'a ce za ta nuna maka kayi kaza kayi kaza eh wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi duba mai liwadi yanda yake jin dadin ta yanda yake jin abin nan dinta amma ka duba matsayin ta a gobe kiyama duba mazinaci lokacin da yake sana'ar zina duba yanda yake jin dadin ta yana gani yana life yana holewa yana haskawa ya ji daɗi ya biya bukata amma ka je ka ga consequence ɗinta a gobe kiyama saboda haka ɗan adam ba zai iya dictating wa kansa cewa kaza ne maslaha ta in na yi shi ko kaza ne mafsada ba wannan sai abin da shari'a ta tsaga wa mutum yayi shi to saboda haka malamai sun kirgo waɗansu wato abubuwa na hikimomin da suka sa aka haramta wato shan giya na farko akwai cutarwa ta ɓangaren addini shi karan kansa a addinance cutarwan giya a addinance na farko shan giya zunubi ne mai girman gaske wanda ya saba wa addinin musulunci wanda ake zare imanin mai shan giyan a lokacin da yake shanta baya taba shan giya yana tare da imani sai an zare imanin gefe kaga duk aikin da zakai yi a zare imaninka a raba ka da imaninka lokacin da kake yi kaga cutarwa ce a addinance domin imanin nan da shi muke takama shine mu imani da Allah da gobe kiyama da manzanni da littattafai da alqadar khairihi wa sharrihi a ce duk an zarewa mutum wannan ya tsaya bai da imani a matsayin abin nan saboda wani aiki da yake yi to kaga cutarwa ne a addinance a ce an raba mutum da imani yayi wani aikin da ya raba shi da imani to babu wanda ya kai wannan abun asara da tabewa fi dunya wal na biyu shan giyan nan takan sa gaba ɗaya a raba ka da sallah domin Allah ce in ka sha giyan nan mafakar ma ka matso masallaci la taqrabu salata ya ayyuhal ladzina la taqrabu salata wa antum sukara kada ku yadda ku kusanci sallah ma ɗakin Allah an raba ka da shi ake kar ka zo kusa da wajen tsayawa gaban Allah ka kabbara communication da Allah ma an hana ka a lokacin da ka aikata wannan abun to jama'a wannan ba cutarwa ba ne a addinance kai aikin da Allah ce kada ka kusance ni kada ka kusanci ɗakina kada ka tsaya gabana lokacin da ka sha sannan har ila yau idan mutum ya sha ta ya bugu na hadisi ya tabbatar wanda imamu ahmad ya ruwaito wato a musnad ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da saba'in da shida ibnu majaha ya ruwaito shi ma hadisin a kitabul ashriba littafin wato ababan sha da shari'a ta halatta da ta haramta a babin shan giya a hadisi na dubu uku da da da saba'in bakwai hakim ya sahaha shi ibnu hibban shi ma ya sahaha shi hadisin abdullahi dan umar da yake cewa duk musulmin da ya sha giya ya bugu ba a karɓa masa sallan kwana arba'in kawai sallolin da ya a kwana arba'in ba za a karɓa masa ba ina fata an gane in ya shata aiza in ya shata ya bugu ɗin sallolin da ya yi kwana arba'in da sauce sai a shafi ladansu ko kuma salloli daga ran da ya shata ya bugu ko wanda za su zo in future nan gaba sallolin da zai nan gaba sai ya yi kwana arba'in ba yana yin su kawai yana yin su innan ba a karɓa masa ba ko a rusa da previous one da ya yi arba'in dinnan a rusa ladansu ko kuma da future wanda zai daga lokacin da ya shata ya bugu dinnan ba za a karɓa masa ba mashayin giya zai zauna maka kwana arba'in bai sha giya ba wani yana nan a yau yana nan a gobe yana nan a jibi ga mun a rayuwansa duk sha ɗaya ya yi ya bugu a cire salloli arba'in a yi watsi da su gobe ya sha ya bugu a cire waɗansu kwana arba'in a rayuwansu yaushe za a karɓa masa sallah yaushe za a karɓa masa sallah saboda haka kaga cutarwa a addinanci ta samu mai shan giya ta same shi Allah rufa mana asiri to wannan points guda biyu da malamai suka kawo kenan na farko akan zare imanin mashayinta lokacin da yake shanta sannan zunubi ne mai girma daga cikin kaba'iru zunubi a cikin musulunci da mai su zai gamu da shi gobe kiyama sannan kuma an hana shi ya nesanci sallah lokacin da yake buge sannan kuma in ya bugun ya watsake zai ta sallolin kwana arba'in ba a karɓa masa ba wannan a ta ɓangaren addini ya cutu babu shakka giya ta cutar da shi sai cutarwa al'aƙliya cutar wanda giya take yi wa hankali da Allah Ubangiji ya ba wa mutum ya daraja shi da shi ya bambanta shi da dukkan wata dabba idan mutum ya sha har ta gusar da hankalinsa to babu shakka ya gusar da mafi darajan abinda Allah yake bawa mutum shine hankali ya gusar da shi wanda Allah ya karrama shi da shi saboda haka mashayinta zaka ga tasarrufinsa da kuma yanda yake mu'amala yanda yake tasarrufi bai da bambanci da dabbobi da kuma mahaukata to kaga ya saukar da kanshi daga matsayin da Allah ya bashi ya ɗaukaka shi ya ce walakar karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqa mimman khalaqna tafdila babu shakka Allah yace mun girmama dan adam mun daraja shi mun ɗauke shi akan teku da doron ƙasa sannan mun azurta shi da mafi daɗaɗan abubuwa na abinci na halal muka fifita shi sama da dukkan halittun da muka yi wanda Allah ya honorin nashi ya ɗaukaka darajar shi ya bugo kanshi ƙasa ya mai da kansa ƙasa da dabbobi da kuma mahaukata wal iyazu billah Allah rufa mana asiri na uku cutarwa ta lafiya cutarwa a lafiyance cutarwa na jiki Allah uh, wa bata ya tabbata a bincike wannan bangaren likitoci kenan bincike ya tabbatar da cewa shan giya yana daga cikin cututtuka masu yawa da suke jiki yakan harbu da su Wal'asabiya da jijiyoyin jiki wal aqliya da hankali an yi bincike na lafiya malaman lafiya su yi bincike masu yawa wanda suke gargaɗi kwarai da gaske wajen barin shan giya kuma suna nuna ce yana lahani wa tumbi yana lahani wa abin a hanta yana lahani wa abu ɓangarori na jiki daban-daban daban-daban kala-kala a duba alhamru bai na tibbi wal na dr muhammad ali albari wato matsayin giya tsakanin lafiya da kuma ilimin addinin musulunci alkohol wal muskirat wal mukhaddirat dr labib baydon duk sun yi bincike akan wannan akwai kuma societal effect wato a cutarwan giya a society a zamantakewa ko, ko a marayan jama'a inda suke rayu in wannan society din suna shan giya to shi ma yana da nashi matsala aka ce mashayin giya yayin da ya sha giya to za ka ga zai rika misbehaving zai rika wato tasarrufi irin na marasa hankali mashayin giya yanzu za ka ga ya yi kisa wanda hankalin shi ya gushe zai ci zarafin kowa ya zage shi zai fi tsari a abin na a ko'ina zai fada kwata mashayin giya baya lokacin da ya shata duk wani abu na haram da ka sani zai aiwatar da shi zai halaka dukiyoyi zai destroy in property zai babbata duk wani abu na gwamnati na duk wanda aka sawa abun nan al'umma wanda suke amfana da shi zai sabbaba hatsarurrukan mota ya shata ya bugu ya hau mota zai sabbaba al'amura dai da masu yawa kuma idan ya haka din dole wani zai rama to an sabbaba gaba da ƙiyayya da kuma a tsakanin al'umma kamar yadda Allah ya ce ma yuridu shaitanu an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir abu na biyar cutarwa ta ɓangaren dukiya a mashayin giya babu shakka yakan zuba kuɗi masu ɗimbin yawa wanda kuma babu riba idan aka zuba su babu wani amfani da zai riƙa samu face dai musiba da sharri da bala'i da zai rika saya da wannan kudin nan nashi a misali mashayin giya zaka ga giyan tana nan hawa-hawa akwai ni kwalban da in an faɗa maka ta sai ka ji mamaki suna nan hawa akwai yan ƙanana na aljihu akwai ƙanana wanda za a ɗan ja durowan mota kawai a sanya ta akwai ɗan ƙarami da za a cusa shi a siɗin mota akwai su kala-kala giyan idan mutu ya gan su masu tsadan gaske ya ka ji kwalba ɗaya za a samu na dubu talatin dubu talatin dubu arba'in dubu tamanin da biyar eh, akwai waɗansu da suka ta'a sayanta a wani gida mai girma gidan gwamnati mai girman gaske da suka saya suka sace kwalba uku sai aka mayar na karanta wannan abin nan din aka kore su aiki na karanta shi a jarida a gwamnatin da ta wuce an sai mai tsadan dubu tamanin da biyar biyar kwalabin su dan jami'ai ne haka masu dan tsaron wajen sun yi brok haka sai suka sato kwalabe uku suka mayar inda aka sayar aka ci a wai sun yawa a ada da kudin waɗannan suka kama dubu tamanin tamanin sau uku kwalabe uku suka coje aljihunsu aka bincika aka kama su aka kore su na karanta wannan abin na a jarida kwana to ka duba kwalba 185 ga mu wani irin alheri mutum zai samu zata ta harfai mai a jiki banda fihi ma ismun kabirun da Allah ya ce cutarwa ce mai yawa to ka gani mashayin giya in inda giya ta shige shi bai iya aje albashi bai iya ajiye albashi ya amfane shi ya amfani iyalan shi eh, akwai shekarun baya da da in aka zo karban albashi zaka ga waɗansu masu shanta din matansu suna layi in sai layi suna karban albashinsu inda ake bai masansu suna gefe suna rike da su haka eh layi na matsawa su ma suna matsa layi na matsa suna matsa mijinta na karba za ta ce to kawo kawo na yara kawo na abin aka ce madam ya haka ce wannan in ya gudu ba za mu gan shi ba ya gudu ba za a gan shi ba ya bar mu da yara ya bar mu ba abinci ba kaza in ya tafi zai je ta shaye-shaye ya kwana gidajen giya sai ya gama da su ya dawo to kaga ai babu daɗi meye hukuncin da haddi punishment ukuba da shari'a ta tanada wa mai shan giya mai shan giya dai ana masa bulala arba'in ne amma aka ce an yadda ma imam amirul mu'minin ya ƙara zuwa tamanin wato minimum arba'in maximum shine tamanin kamar yadda sayidina umar allah ubangi yarda da shi a lokacin shi ya ƙara haddin giya ya kai bulala a tamanin da arba'in ne ya mai da shi arba'in ya shawarci sahabai suka nuna masa matakin da ya ɗauka ɗin yayi sai ya zamanto ijma'i an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas Allah yadda da shi ya ce an kawo manzon Allah sallallahu alaihi sallama wani mutum ya sha giya manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya zane shi da irin tsumagiyan dabino ɗin nan tsumagiyan aka cire aka cire ganyen guda biyu manzon Allah ya sa aka karyo manzon Allah ya sa aka zartar masa aka yi ta zane shi sau arba'in sai ya ce sai Abubakar shi ma haka ya yi yayin da sayidina umar zamanin sayidina umar khalifancin shi ya zo allah yarda da shi wa ardahu sai ya shawarci mutane sai dan eh, auf abdurrahman dan auf ya ce ya kamata a sanya shi wato kaman arba'in shine mafi karanci tamanin kuma shine mafi mafi yawa sayidina umar ya zartar da shi arba'in din waɗansu malai suka ce kiyasi aka yi da haddin Eh, eh, mai kazafi wanda ya yi ma wani kazafi ya ce mai mazinaci ko maliwaɗi to ana mai bulala in bai kawo shaidu ba bulala tamanin sai aka ce to mashayin giya shi ma a mai da nashi tamanin tamkar irin haddin wanda ya kazafi ta wannan shi ne kawai shi kuma bawa idan ya sha sai a masa rabin abin da ake yi wa mai yanci in aiwa mai yanci tamanin in bawa ya sha sai a masa arba'in in aiwa mai yanci arba'in in bawa ya sha sai a masa ashirin shi da'iman suna ɗaukar rabin abin da ake wa masu yanci ne amma a lahira fa mutum ya sha a masa haddi ya sha a masa haddi ya sha a masa har ya mutu nan bai daina sha ba to matsayin shi a wannan punishment din shi na duniya kenan bulala 80 duk ran da ya sha 80 duk ran da ya sha 80 a lahira kuma fa hadisin Jabiru dan Abdullahi Allah yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi duk wani abu mai sa maye haramun ne lallai Allah ya ɗaukan makansa alkawari ga duk wanda ya sha giya ya bugu cewa za a shayar da shi tinatul khabal wato tinatul khabal ya zamanto kalma ce sabuwa a wajen sahabai ba su taɓa jinta ba suka ya rasulullah wa menene dinatul khabali da za a shayar da mashayin giya a gobe kiyama sai manzo Allah yace sallallahu alaihi wa sallam yace diwa diwa da ruwan ciwo da irin zufan da 'yan wuta in sun gasu sun gasu sun gasu fatan su yayin da ta narke diwar nan take tsiyayewa to inda iwar take taruwa nan za a rika bawa mashayan giya suna sha shine abinda za a ba su kin araqu ahalin nari ko usaratu ahalin nar wannan hadisi mai albarka imamu muslim ne ya ruwaito shi sannan hadisin abdullahi dan umar Allah yarda da su ya tabbatar cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sha giya a nan duniya sannan bai mutu ba har ya koma lahira bai tuba ba har ya mutu ya koma lahira to ko da nan gaba ya shiga aljannan ba shi ba giyan aljanna domin wanda ake dawwamar da su a cikin wuta su ne wanda suka mutu suna shirka ko kafirci inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko anda an gafarta mutum an fidda shi daga wuta idan dai yana giya tana daga cikin abun da ya mutu bai bari ba ko an sa shi aljanna ba zai sha giyan aljanna ba ko da ya shiga aljannan dai Allah ubangi ya rufa mana asiriya kare mu ya yaye ma waɗanda suke fama da wannan bala'i kafin a tsayarwa mutum haddi din nan bulala 80 din nan ko arba'in, akwai sharuɗa na farko mashayinta ya zamanto musulmi ne idan aka kama musulmi ne ya sha ko da an je biya falo ko da ana shari'an da ake tsoron ta ɗin in aka je biya falo musulmi kawai za a zaƙulo a zaƙulo altanan shari'an tana na gidajen giyan ma gaba ɗaya an hana su amma idan musulmi ne ya shata to shine wanda hukuncin shari'a zai hau kanshi mashayinta ya zamanto musulmi na biyu ya zamanto balig mukallafi wanda ya kai wato legal capacity ya kai abun nan shekarun da hukunce-hukunce da dokokin shari'a sun hau kansa sannan kuma ya zamanto muhtaran voluntarily ya sha ba wani bane ya tilasta masa bisa raɗin kansa ne kawai sannan ya zamanto aliman bi tahrimihi na hudu ya zamanto yana sane da hukuncin giya a musulunci cewa fa haramun ne kuma cewa in ya sha faga hukunci yana sane da wannan dokan ya je ya sha to ko da ɗan kaɗan ne ya sha wanda bai bugar da shi ba domin ma askara ruhu fa qaliluhu haramun giyan da in dai tana sa maye in mai giyan da yawanta yana sa maye to ɗan kaɗanta ma yana sa ma shi ma haramun ne to amma in mutu ya jahilci hukuncin shari'ar musulunci mutum ne ya musulunta shekaran jiya ya musulunta satin da ya wuce sabo ne a musuluncin kai ya sha giyan yana gani ba abun nan bane aka kama shi aka yi bincike aka tarar sabon musulunta ne wanda bai san ma dokokin ba bai da ma ilimin haramcin giyan to wannan ana sauƙaƙa musu to ba a musu haddi to wannan nan su ne sharuɗan kenan sai kuma kayan da suke sa su kuma na maye al-muhaddirat wanda suke kaman kwayoyi wanda irin su cocaine su abunan drugs dai a takaice su kuma su kuma malamai suka ce su ne abin da yake kashe jikin mutum in mutum ya sha su ya gaba ɗaya jikin shi sai ya lagwance banda bacci da neman wajen zama baya komai bai iya ma tsayawa ta lagwantar da jikin shi gaba ɗaya ita ma tana kawar da hankalin mutum to su ma waɗannan suna da cutarwansu malamai suka ce suna nan kala-kala akwai wanda aka haramta asalinsu haram ne shine duk wani nau'in kaya ƙwayoyi da suke bugarwa akwai wanda su kuma na halal ne a sha su saboda a samu lafiya amma sai mutum ya wuce gona da iri yadda likita ya ce ga iyaka ka rika sha biyu-biyu shi ya rika shan uku uku asalin su halal ne amma yayi overdose to su ma idan suka kai haka din suka zamanto haramun a wannan lokacin to waɗannan ukubar su gaba ɗaya an barwa shi abun nan alkali da amir ya zaɓi irin ukuban da ta dace da irin wannan kan yi akwai kullewa akwai bulala akwai aiki mai tsanani da abubuwa makamantansu a irin waɗanda muke tare da su kuma ƙwayoyi da allure da ake masu bugarwa ɗin na yanzu a irin zamaninmu akwai masaninsu da ya turo wataƙila likita ne wani uwa dai da yake ɓangaren kiwon lafiya ko ilimin sanin waɗannan ƙwayoyin Allah ubangi ya saka masa da alheri shi ma ya rubuto ya ba da gudunmawa ya ce akwai waɗanda ake kiransu penta, penta injection akwai Uh, dayaza akwai refno akwai tramadon akwai anogin waɗannan duka allurai ne ake yi wa mutum kawai shi ya ce allurori ne da in aka yi wa mutum su to ya sukan caja shi na tsawon sati ɗaya kawai kullun cikin tsawon sati ɗaya in aka mai ɗaya ɗin nan to yana cikin caji ne kawai zai iya komai na ta'asa a wannan lokacin to sai ya kawo kuma waɗanda su kuma ƙwayoyi ne da ake haɗewa akwai depsol tablet si asalin shi magani ne na kuturta amma don bala'i shi ba kuturu ba ne ba ciwon kuturtan ba ne da shi amma sai ya sha shi da yake suna bugarwa akwai excel tablet akwai dayaza din nan da na faɗi injection din shi a can alluran shi akwai refno shi ma yace depsol din nan kawai idan na maganin kuturtan nan yace waɗannan ƙwayoyi idan mai shansu ya sha su to wallahi mutum har zai iya sa uban shi ko uwar shi ya yanka ta da wuka bai sani ba duk ya ce mafiya yawanci in an ji wani ya kashe baban shi ko ya kashe maman shi ko ya kashe matan shi kwadan shi to yawanci wannan tablet din depsol ne to kaga wannan ayya ya zamanto bala'i to Allah ubangi ya rufa mana asiri wannan shine abinda malamai suka yi bayanin kwayoyi da giya da kayan maye in general suka kawo shi a mahangan shari'ar musulunci wannan shine fassaran innamal khamru sai mu je almaisiru almaisiru kuma caca ne yawa yanzu idan muka dauki alhamru din nan mun ji irin ta'asan shi da barnan shi da irin yanda yake wannan dan Allah haramta shi ba maslaha bane ga al'umma ba maslaha bane ga shi mai sha to kun ga ashe Allah baya haramta abu sai dai ya zamanto maslaha ne santan shi ba alheri bane ga society alheri ne to kaga shari'ar Allah kenan duk abin da ta haramta akwai maslaha me santan shi din akwai akwai akwai alheri sai almaisiru caca almaisiru caca mun san cacan nan yana nan gambling yana nan nau'i salo daban-daban daban-daban daban-daban amma mafi yawancin shi juya kati kawai ake yi a juya kati a juya kati a falle shi a falle ta ga ai char haka an hado shi kuma kaga kaman yanda mutum ya kware akan shi ma malam sai na ya juya a rarraba a rarraba wannan maisir din akan iya cinye gidan mutum a ce an cinye shi a ta hanyar caca a cinye filayen mutum a cinye kadarorinsa a cinye kudinsa a cinye gidajensa da motocinsa da mai yanzu ka duba irin mutum yanda ya yi karatu tun noziri ya je primary ya gama ya je junior secondary school senior secondary school ya je university ya gama nysc ya yi diploma ya yi kaza ya yi kaza yanda ya bautu ya sha wahala a hannun malamai daban-daban ya zo ya samu aiki ya wahala a aikin nan shine nan shine can ya yi tafiya lagos iyalan shi suna nan sai ran juma'a yake zuwa ya gansu kullun tafiye-tafiye wani yana tsakiyar teku yanzu yana can baya bullowa ma saman doron ƙasa suna can wajen mai haka wani ya yi ta yawo a jiragen sama ma malam kullun cikin gajimare sana'an shi kenan ka gani kalli irin wahalan nan da ya kawai na karatu na nysc ne ya yi masters ya yi phd sai ya zo a ƙarƙashin bishiya kai ya samu wani ko abcd ko alifun ba'un wani gaddi kawai a zaune da shotnika da wani ɗan singlet da karanta ba a baki a ƙarƙashin inuwan bishiya kai ya juya kati ya juya kati ya buga ya buga ya ce duk bautan da kai din nan a makaranta ka samu gidan nan shi wai a ranar cikin minti goma ya cinye gidan wai ya cinye gidan ko firamare bai leƙa ba ko yawo nan da nan bai yi ba wai ya cinye gidan da motan da kadarorinka na aikin da ka sha wahala da benefit da aka baka aka sallamo ka fi sabilillahi ya juya kati kawai kai kuma kai frog jump a makaranta ka sha zabgagun wani malami ka samu deficiency ka zauna risitin ka yi ta gwagwarmaya ka yi ta shan gari ka yi ta shan wannan ka tafi nan ka tafi nan mamalan duk kawai wani ya zauna ko alifun ko abcd ko karatu ƙarƙashin bishiyan mangwaro zauna ya juya kati da karanta ba kawai wai ka turo mai duk abin da ka yi dinna a shekarun nan da ka samu wahalan karatu na waya cinye su saboda ya juya kati eh fi sabilillahi ta shine facacen kenan kuma dole ka bayar an cinye wani an cinye shi ba bai da komai ya shiga caca na fata ci ma zaune kawai Kaje je ka yi wahala yana gindin mangoro kawai ya juya ka ce ce ka tura mai account barayin zaune sannan a ce wannan bai dace a harata shi ba ya cancanta in ka dube shi a fuskan shari'a wal'ansabu al'ansabu kuma waɗansu duwatsu ne da aka keɓe su inda duk da larabawa masu bauta ma gumaka in za su yanka dabba sai su je yanda kaga an keɓance mayanka a gari duk wata dabba da za a yanka sai a je mayanka abatuwa can inda ake yanka to su ma waɗannan su waɗansu duwatsu ne da suke bauta musu suna ganin duk dabban da suka yanka in ba a wannan wajen ba dabban ba za ta yi albarka ba naman ba zai albarka ba sai sun kai dabbar wannan ansa waɗansu wurare ne suka gina wani suna cewa gumaka ne wani suna cewa waɗansu duwatsu ne da suka yi believing suka yi imani cewa idan akan ana yanka a wajen ana samun albarka to duk iri waɗannan wal azlamu azlamu kuma waɗansu abubuwa ne na ba da sa'a suna nan kala daban-daban waɗansu kamar ɗan abubuwan lido ne za a kaɗa su wannan a rubuta la wannan a rubuta na'am wannan a rubuta ba la ba na'am neutral ne shi idan ka je ka ce to za ka yi tafiya to shi aikin wannan yana zaune boka ne kawai sai ka je a duba mun tafiyar nan da zan yi ko auren nan da zan yi ko harkar nan da zan shiga sai a kada abun a kada abun kamar lido sai a watsa su kawai can idan ya murgina ya murgina wajen la'in ya bayyana sai a ce ka bar abun ka bar abun ba alheri in na'am ya bayyana ya ce ka ci gaba with full confidence ya in abun zai yiwu to waɗansu kuma kibiyoyi ne cikin kwari ɗin guda uku sai a kaɗa su a kaɗa su can wajen ƙarshen ƙarfen kibiyan a rubuta la wannan na'am wannan neutral sai a kaɗa su a kaɗa sai a ce ka ja ɗaya idan ka sa ka ja ɗaya daga kwarin ka fito da shi in ya ba da lane to ba za ka yi wannan aikin ba in tafiya ne ba za ka yi ba in na'am ne sai ka tafi suna nan daban-daban su ne al'azlam to Allah maɗaukakin sarki ya lissafa su ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya kwaɗanda kuka yi imani da Allah kun ga giya innamal khamru wal maisuru da wannan cacan da cin kuɗin mutane a sama wal ansabu da yanka dabbobi ga wajen bauta ko wuraren gumakan nan wal azlamu da waɗannan abubuwan da ake na ba da sa'a ko rashin sa'a Allah ce dukkansu ku nesance su rijisun haramun ne in ji Allah rijisun kazamta ne in ji Allah rijisun datti ne dauda ne in ji Allah haramun ne ba masu saka kansu a cikin wannan aikin sai shaidanu domin wannan aikin wanda ya introducing nasu min amali shaitani ne yana daga cikin ayyukan shaidan yana daga cikin ayyukan shaidan tun da ku kun ce kun yi imani da ni ba ruwanku da shaidan to fajitani buhu ku nesanta kanku daga waɗannan abubuwan ku wanda kuka yi imani nesanta kanku da su idan kuka yi to la'allakum tuflihuna nan ne rabautan da kuke so ku yi da aljanna za ta samu duk wanda ya nesanci nesantar da kanshi daga su ya rabauta inji Allah to tunda Allah ya ce mana shedan ne ya kirkiro su shaidan ne ya kafa su mutum yana abu ba manufa dole akwai manufa to me manufan shaidan din da ya sa ya kirkiro su Allah ce innama yuridu shaiɗanu shi shaidan yana nufi ne wato sababi dalilin da ya sa ya kirkiro su yana son an yuqi a baina kumul adawata ya rika sanya gaba a tsakaninku furu waɗannan abubuwan furushan giya ko caca ko ansabu din ko azlam shaidan yana rika yana so ya rika amfani da su ne yana cusa muku gaba da kiyayya da juna shine al'adawata wal baghadha gaba da kiyayya da juna don Allah wanda ya sha giya ya ko kayan maye ya kashe wani naka za ku zauna zaman soyayya da shi za a rama ne ta arama idan ya rama shi ma ya zo a rama shi kenan sai al'umman wannan wajen su zamanto yan nan ba sa shiri da yan nan anguwa yawanci haka zaka duk masu shan kayan maye sai ka ga nan anguwan wai suna fada da can anguwan in ka duba ba ma mutanen kirki bane suke mashaya ne masu shaye-shaye ne suke wannan abu in ma baka tsokane so su ce yau za su fito shara sharan kwata sharan bola su sare duk wanda suka tarar da su a gaban shi babba ne dattijo ne mutumin kirki yarinya karama karami yaro ne har ma a haukatan ga a sassare a fito wannan alheri soyayya yake dasa cikin al'umma Allah ce bagaba'un da shedai yake sai rika cusa a tsakanin ku kenan wal maisiru don Allah mutumin da ya cinye maka gida ya cinye duk abinda ka mallaka ta hanyar kati zaka so shi ya fidda kai ya ce fita malan ka bar mun gida ka koma haya za ka so wannan mutumin in ka tuna shi wanda ya yi sababin rabuwanka da gidanka da duk abin da ka mallaka ba za ka so ba to haka na masu al'azlamu duk waɗannan in ji Allah nama yuridu shaitan ya zaɓi biyu giyan da caca yace ce waɗannan abubuwan shaiɗan yana amfani da su ne wajen haddasa gaba da ƙiyayya a tsakaninku ko musulmi innama yuridu shaitanu an yuqi'a kuma al'adawata wal baghdha sai ce fil khamri kawai na abubuwan biyun abinda shaitan yake nufi da su kenan ga wannan baya shiri da wannan yana gaba da wannan yana kyaman wannan yana kiyayya da wannan sannan bayan gaban da kiyayya da zai dasa muku wa yasuddakum an zikirillahi ya datse ku daga duk abin da zai sa ku rika tuna Allah har ma ku ambaci Allah ɗin ambaton Allah tuna Allah zikirin Allah duka waɗannan wanda ya shiga cikin shan giya da abin nan bai tuna su bai tuna da Allah muka Musa Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la? ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wanda suka yi imani ba sa samun natsuwa a zukatansu sai sun ambaci Allah ta ambaton Allah ne suke samun natsuwa ka ji wani frustration babu ka zamanto ka ji ka ji duniyan makaman ba ka son ta duka ta ambaton Allah ne duk waɗannan abubuwan mumini ke samun natsuwa to shaidan zai mantar da kai ambaton Allah da zai sanya maka natsuwa a cikin zuciya sai bakin ciki mutu ya zamanto desperate ya zamanto bai ya ji duniyan duk bai saba wa Allah mashayin giya da waɗannan abubuwa za ka same shi kullum ya yi wani haka kawai ya yi wani haka kawai ido sun yi ja kawai kullum a cikin fushi yake ka rasa me yake damun shi ya zama to frustrated Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuwan ladina amanu laha zikiran kathiran wa huhu bukratan wa asilan shaidan zai raba ka da wannan ambaton Allah alhalin Allah kullun yana ce mana yana ja hankalinmu ya ayyuhal ladina amanu yace uzkuru la dhikran ya yace wala takunu kal ladina nasullah fa fa fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku yadda ku zamanto cikin masu mancewa da Allah a al'amuransu to shedan zai mantar da kai shan giya din nan da caca da abin nan duk za su haifar maka da menene rashin ambaton Allah sam tun ba zai tuna Allah ba ballanta da aka samu mai shan giya yana zaune subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar yana ambaton Allah ko yana karatun alqur'ani ina za ka samu misali mutumin da yake caca banda na kashe na buge na make shine salatin shi shine tasbihin shi a harci mugayen kalmar na buge na make na kashe ko sunuka yana sunuka yana ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu allahu akbar wala haula wala quwwata zaka samu wannan a bakin shi ko yana juya kati yana abu ne yana subhanallahi walhamdulillah sam to kaga ya datse ko a tada sallah ya je yayi ko a tada sallah mashayin giya a tada sallah ya je yayi in abu gema yace Allah yace karkaje in ma ya watsake yayi ta kwana 40 ba za a karba masa ba sannan ba zai ma yi tunani ya tashi ba dan caca ne zai tashi maka a kira sallah ya gudu wa yaje yayi sallah ai da in sallan da gaske ake karbabbiya to da tanha anil fashai wal munkari sallan da za ta hana duk waɗannan abubuwan sannan wa yasuddakum an zikrillahi an baton Allah wa anis salati da sallan duka to waɗannan abubuwa su ne effect na shan waɗannan eh, giyan da caca haddasa gaba ƙiyayya nesantar da kai daga tuna Allah da ambaton Allah sannan su nesantar da kai daga sallah Allah ce kunji kunji kunji cutarwan kunji manufan shedan kunji abin da ya kulla muku tunda na tona asiri na tona muku ajandan shi da manufarsa fa hal antum muntahun Allah ce za ku hanu Allah ce za ku hanu ya ingan ya abuna sahabai lokacin da wannan ayan ta sauka Allah ubangi yarda da su bari ku ga quick response yanda sahabai suke responding suna shanta a lokacin ba a haramta ta ba wani an zuba masa a tulu ya saya ya ajiye wani ya zuba a kofi wani yana kwankwada wani yana sha wani ya kurba sai ga dan shelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane inna allaha harrama alhamra yazo yana shelanta daga yau Allah ya haramta giya giya ta zo haram ta to haramu wani har ya zuba a baki sahabi sai rike sa ya rike ta yana jin wannan shelan ko ya tofar da ita wani har ya zuba ya daga zai sha kenan yana ji sai ya aji wani ya dauko tulun ya aje ke yana ji kawai sai ya bige shi da kafa kawai ya tuntsule da aka ce fahal antum muntahun shin kun hannu suka ce intahaina intahaina intahaina indiya Allah mun hannu mun hannu mun hannu mun hannu aka ce da suka bazama cikin madina duk mai shagon giya da inda giya take da wanda ya shigo da ita gida da wanda aka dafa da wanda take kan wutan da wanda yanzu ake tace tan gaba ɗaya haka aka rika fidda ita irin waɗannan kwalbati-kwalbati drainage ɗin nan aka yi ta kwararar da giya ana fasa tulun suna intahaina intahaina intahaina intahaina irin aikin gayyan nan aka ce idan ka ga kwararon madina da kowane abin nan kwata za ka rantse ruwan sama aka yi saboda giya take kwalala kawai sai da madina ta waye gare a wannan within wannan awowin babu ko alaman giya ko igonta. duba da sahabai su suka ɗauka in mu ne ya ce to insha Allah tunda wannan an saye ta tana tana galan in Allah ya yadda daga wannan ba za a sake ba wannan ko ya ce tunda na zuba wannan wannan kan ya tafi Ballanta na har wanda ya sa a baki to kun ga ta inda sahabai suka fi mu kenan ta inda suka fi mu kenan da Allah ya ce abu kawai maza shi yasa bin Mas'ud radiyallahu anhu ka Abdullahi bin Abbas ya ce wato idan kaji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu yace duk abinda kake yi ka bashi ka sa kunne ka saurara wataƙila bayan ayyuhallazina amanu din nan wani hani ne za a hane ku ko wani umurni ne za a umurce ku ku aikata ku zub ku bar komai ku saurara ana faɗaɗin kuma za ka gaggawar sahabai sun miƙe sun bari amma in mu ne da ƙyar ne isaƙaltum ka ga mutum yana nauyi yana tsoke yana ja da baya akan abu kawai a <laughs> karamakan ta ƙila fa bai ga fassarar da kyau ba ne Ka tabo abin da yake yake na komai fassarar ya yadda da kyau amma da ka tabo inda yake ta'asa yace akar makalla wata ilafa bai duba fassarar da kyau bane in ka je haka to akwai dan an tabo wani dan gyambon shi kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri ya sanya mu cikin masu amsa shi yasa kawai yace isma'u wa aqi'u ulu sami'ina wa ata'na atake shi umurnin Allah na hani ko na na hani ko na umurni ba a ce a ban kwana biyu zan yi tunani ko kuma zan yi shawara ko kuma insha Allah a samu addu'a za mu bari ka ji fa ka bar abu yanzu amma amma yanzu da Allah aka raka a samu addu'a muna kan hanya ne wai za mu bari ana kan hanyar kafin a bari din sai abu ya samu kanshi a kabari Allah rufa mana asiri me Allah ya nema daga gare mu sai ce abinda na nema wa Laha ku zamanto masu tsantsan ba biyayya da ladabi ga Allah ga umarnin Allah ko haninsa wa atiur rasula ku zamanto masu tsantsan biyayya ga umarnin manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan bari na bari ka yi na yi. kuma wahzaru Allah ce yi ku rika masu kiyayewa sosai kiyayewa sosai idan aka ce mutum ya shiga wannan dajin bai da takalmi aka ce dajin akwai kaya ka yi hankali akwai kayafa ko ka yi hankali akwai kwalba an faffasa a nan idan mutum zai biya fitaɗin da Allah ya yi ke kallo yana kallo inda babu yayi haka ya haka kafin ya sa kafan shi in ya dago dan in zai sa ya ga kaya ko ya ga kwalba sai kaga ya cire ya sa can inda babu shine wahazaru ku rika kiyayewa kuna monitoring duk abinda Allah ya ce bari a bari din nan ayi ayi din nan musamman ma musuluncin na namu kalman shahada ta fara da la ne ko la ilaha illallah kaga la a larabci nu wannan shi no duk abin da aka inviting naka ka zo zo mu yi kaza zo ka ci kaza ka ce la shi kullum ba a jan musulmi ya shiga waje kullum shi la ne yaushe ne zai ce na'am idan ya tabbatar da illallahu muhammadun rasulullah sai ya tabbatar da Allah da manzonsa su yi clarifying din wannan abun kafin ya ce na'am babu yes da an kira ka na'am yes zo mu ci kaza yes zo mu sha kaza yes zo ga wani business yes akwai kuɗi yes a'a shi musulunci ya fara da la sam ne a'a zo mu ci kaza zo mu yi kaza zo mu aika ce la haba ya wani yaya aya ce ni dai illallahu muhammadu rasulullah sai yanda Allah ya fada ina bincika un ya Allah ya fada da muhammadu rasulullah suka fada nan ne zan baka amsan na'am amma farko dai yanzu la sai yanda bincike yanda Allah ya faɗa ya tabbata ko manzo ya tabbatar to nan ne na'am zai biyo baya ba kaman soja bane zo kamari wannan yes shi to shi can akasin wannan ne zo kamari wannan yes zo ka ɗauki motar na aka yes zo kai kaza yes to shi musulunci da no ya fara no din pending ne kafin a duba Eh, illallahu da muhammadu rasulullah yadda suka bayyana tukuna sai amsa ta biyo baya haka musulunci mu yake shi yasa cikawa da kalmar la ilaha illallah manzo Allah ce kai tsaye aljanna ne kai tsaye aljanna ne wanda ya rike ta ce zai implementing intercom gaskiya sai ya ya zage dantsi ya zage dantsi shi yasa kaga laraba suka gommace gara su yaki a soke su a fille kansu da su fade ta din domin sun san in sun faɗe ta fa to yanzu kawai total submission ne mika wuyanka kai za ka sai yadda musulunci ya faɗa son zuciya da jin maganan wani da jin maganan wani da bin wata dokar da ba na Allah ba duk wannan an kawar da shi gefe fa to Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ce in tawallaitum idan kuka kuskura kuka juya wa umarnin Allah da na manzon sannan baya to fa'alamu ku sani in ji Allah annama ala rasulina albalagul mubin mu mun shaida manzonmu ya isar muku da sako juyawanku baya ku ƙi amincewa da abun baya nuna cewa manzonmu bai isar muku bane mu muna shaida ya isar muku ku ne kuka juya baya to gobe kiyama kuma wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan ba ma taɓa azabtar da mutum sai mun aika masa manzo to muna shaida manzonmu ya isar muku da sako kun ne to yanzu za mu ƙona ku bisa hujja a hujja Allah rufa mana asiri na'am ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ma فيما قعدوا إذا ما

yayin da Allah ya haramta su ya nuna munin su ya nuna irin azaba mai tsananin gaske ga wanda ya mutu ba eh, yana yin su to sai kafirai suka ci ato ah, yanzu me hukuncin yan uwanmu me matsanin yan uwanmu da suka mutu kafin shi zuwan musulunci sun mutu suna shan giya sun mutu da dukiya suna cin dukiyan cacan su kuma matsayin matsayinsu kamar yadda fir'auna ya tambayi annabi musa da ya ce ka daina cewa kai allah ne ya ce fama balul ƙurunil ula ina ga mutane generation na farko da suka mutu su ba su san allah ba ce ilmuhuma inda rabbi sanin matsayinsu da iliminsu yana wajen allah la ya dillu rabbi walayansa to su maɗanan suka ce kai yanzu wanda ya mutu yana shan giya ko yana caca ga ukubarsa to waɗanda suka mutu kafin wannan ayan ta saukafa sun tara dukiyan cacan shi suka rayu a kai shi suka ci har suka mutu suna ci har suka mutu suna shan giyan su kuma meye matsayinsu sai Allah ce to laisa alal ladina amanu matukan da su sun yi imanin sun yi imani da Allah da manzansa da dokokin shari'an to laysa alal ladina amanu wa amilus kuma sun yi duk dokoki sun yi imani sun yi aiki na kwarai to su waɗannan don sun mutu suna shan giya kafin a haramta ta laysa alaihim junahun ba su da laifi ai lokacin da suka sha ta din ba a haramta ba ita ma cacar lokacin ba a haramta ba ba za a kama su da laifin caca da cin kudin caca da kuma shan giya ba matukan da sun yi imani sun bi dokokin da aka haramta musu a wannan lokacin sannan sun yi aiki na kwarai a wannan lokacin amma giya tunda ba a haramta ta a lokacin ba caca ba a haramta ta ba saboda haka Allah ba zai cajin su ba akan waɗannan abubuwan sai dai akan sauran abubuwan da da aka haramta musu din in sun yi a wannan lokacin so babu wani laifi junahun fi ma ta'imu akan abin da suka ci da kuɗin caca suka ci kudin caca suka ci kudin giya suka shata suka sayar matukan ba a haramta ta ba to abinda suka ci ta hanyar giyan suka sha suka ci ta hanyar cacan wannan laysa alaihim junahum matukan idza mattaqau a lokacin sun tsoraci Allah matuka akan sauran abubuwan da aka haramta musu wa amanu suna kan imaninsu kuma sun yi aiki na kwarai sun mattaƙau suka ƙara tsoron Allah a wannan lokacin wa amanu suka yi imani akan sauran abubuwan da ba a haramta musu ba sun mattaƙau suka ƙara tsoron Allah wa ahsanu suka kyautata aiki to Allah ce babu abin ba ba za mu kama su da wannan laifin ba wallahu yuhibbul muhsinin ayashi Allah yana son masu kyautatawa sun yi imani sun kyautata abinda aka ce haramun ne sun bashi abinda ba a haramta ba don sun yi yanzu ko an haramta muku su kuma lokacin su ba a haramta musu ba babu wani abu da zan kama su da shi akai Allah ubangiji ya sa mu dace alaikum salamu

shi kuma annabi isa alaihi salam injila da mabiyansa kowanne da wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su to su a wannan lokaci banu isra'ila ne aka aiko su aka aika musu annabi musa da attaura aka aika musu annabi isa da injila ba sa cike su laraba ba sa cike domin a lokacin akan aiki manzo ne zuwa ga waɗansu al'umma kawai banda su wani dokokin nan ba su safi suwa ne ba ga waɗannan jama'a ƙabilan da muka aike ka zuwa gare su su ne kawai dokokin suka shafe su to a lokacin duk da ce an gurɓata a tauran an ɓata shi da injilin duka an caccanja an yi abin nan tun kafin salmanul farisi faya musulunta ma ya ji labarin ɓullowar manzon Allah mafa aka ce masa babu wani attaura babu wani eh, malami da yake da ilimin injila wanda ake bin addinin gaskiya babu shi to su laraba a lokacin gumaka suke bautawa kawai su laraba a lokacin suna girmama yahuda da nasarar saboda su ne ahalul kitabi in wani abu ya same su he su je su ce to mu je gun ma'abuta littafin nan da aka ba su littafi mana mu yi fatawa akan wannan abun da ya zame ta su ne malaman fatawansu ai laraba bauta a gumaka ne kai falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi Allah ce ah, falamma ja'a wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru su laraba da suna neman fatawa ne gun yahudawa da kiristoci din nan wanda aka ba su injila da abin nan da su gumaka kawai suka sani har yahudawan suna ce musu wawaye dolaye kuku bauta gumaka yan shirme mutum ya sassake bishiya ya yi mutum wai yanzu yana bauta masa ai annabi mu kwanan nan zai fito sai mun yaƙi wannan akidar taku haka yahudawan suke faɗa musu sai mun yaƙe ku sai mun yaƙi akidar taku su suna sani tsaf da annabi ya tashi fito a ya fito cikinsu da me ya kamata su yi su fi kowa runguman annabin su rike su ce wanda da su kike alfaharin zai fito ku haɗu ku yaƙe mu kaza to ya fito cikinmu to su suna ganin annabin ya fito cikin laraba sai suka goge sunan annabin duka suka ta ƙarya ce ai ba wannan bane suke nufi da su kuma wannan din hemo su kuma sai suka yi rejectin annabin wa kanu min qablu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi su mai suka ƙi suka yi rejecting to a lokacin su ba ahlul kitabi bane su ne almushirikun eh, su ne aqidan su kai mala'iku ya'yan mata ne na Allah su laraba aqidan su masu bauta gumaka aqidan yahudawa uzairu dan Allah aqidan kristoci isa almasihu dan Allah su kan waɗannan almala'ikatu lahi mala'iku ya'yan mata ne na Allah kawai wannan akidan su kenan Allah rufa asiri na'am ban gane ba haka da take yi wato bi ma'ana duk lokacin da ta yi bata wankan afallahu amma salafa tunda yanzu ta fara yi daidai yanda shari'a ta ce ta samu ilimi to muna sa rai insha Allah sai ta gyara na gaba eh sai ta bada himma a sallolin gaba inda aka nema kai da Hausa kai da Hausa inda aka nema sai da Larabci kai da Larabci kaga sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi kaga ba za ka yi su da Hausa ba ba za ka yi su da Hausa ba yawa ko kuma ka zo kana tahiya kana tahiya inda za a yi abin nan duk inda addu'a take za ka yi da hausa za ka irin wajen su sujada su menene amma mutum ya daure ya rika yin su da larabcin ya koya komai a daure a karanta shi ne ba za ka ce kai kullun hausa ba addini nan dole abin inda za a kwarance shi da larabci dinan ka zage dantse ka iya shi kawai za ka iya wannan shi ne namiji ana mai auren dole mai igiyoyi a hannun shi eh to babu dai dole babu dai dole Allah maɗaukakin sarki fa a wajen auren na ya sa ƙa'idoji soyayyan nan sai ta samu yawa soyayya fanki huhe ce ma balakun minan nisa'i wa na kum mawaddatan wa rahma fanki hulwaluda alwadud yanci soyayyan nan an sanya shi shi sa ake zuwa a duba mace an yadda ka duba fuskanta ka duba annayinta ka duba gashin kai ka duba kafa daidai nan fa idon sawu nan aka ce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai aure a cikin ku idan ya samu daman kallon abin da zai burge shi a jikin matan nan to yayi wannan shi zikara zai dawamar da auren ku man istata aminkum ila an, eh, an yanzura ila ma yad'u ila nikah ya falyaf'al a ma'anan hadisin ine Jabiru bin Abdullahi yayi amfani da shi kuma da ya aure ne ya samu Eh, abun nan eh, ya samu auren shi ya wanzu ya dawwama to saboda haka babu auren dole ga namiji kai da in aka maka ma dole kai ne mai igiyoyin a hannunka kaje kace ka sake shi kenan ai ba mai dawa da shi Allah rufa mana asiri Allah saka da alkhairi muna baran addu'a samu addu'a a sa al'umma <laughs> musulmi addu'a gaba daya اللهم اعز الاسلام المسلمين اذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين muna amfani da wannan dama muna kira ga 'yan uwa musulmi don girman zatin Allah wanda duk bai yi katin zaben shi ba ya je ya yi wanda da a shekarun baya ba su kai ba sun kai shekara goma sha takwas maza da mata a tura su su yi wanda kuma nashi ya bata ya je ya jaddada a masa wanda kuma da bai yi ba ya yi wanda kuma ya yi transfer daga inda da ya ce ya da wannan garin ba zai koma inda da yake ba misali to ya je ya ce ga inda yake domin mazaɓarsa yanzu ta dawo nan abinda ake shiryawa akan katukan zaɓen nan da waɗanda suke zuwa suna yi ɗin nan to idan ba mu tashi tsaye ba muka fidda yara duk wanda ya kai ayi ba to abinda ake shiryawa babu kyau mun san irin bala'i da musiba da muka gamu da shi a wancan lokacin kuma Allah da ikon shi da yawan mu ɗin nan da ni'iman yawa da Allah ya manda da ƙuri'un shine ya fidda mu da taimakon Allah to ana wani shiri domin an san mu yan sakaci ne yan rashin hoɓɓasa ne duk kaduna north nan magajin magajin gari ake yi aje a yi in kasan ɗanka ya kai ko ƴarka shekaru biyu da suka wuce yana ɗan shekara goma sha shida yanzu ya kai sha takwas aje a aje a yi kun ga irin yadda muke a gwamnatin nan a hannunmu ma yake a hannun mutanenmu amma ku duba cin zarafi har yanzu da zagi da takala har yanzu to saboda haka mu je mu yi kowane lokaci da abinda Allah yake kaddarawa shine mafitanku a je a yi wannan abin kada a yi wasa da shi Allah ubangiya mana muwafaqa faswanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh